jihar Zandar na fuskantar matsalar ruwa, lamarin da ba yau ya samo asali ba. Dr. Abdu Himadu, masanin ilimin ruwa, kana malami mai koyarwa a jami'ar Zandar ya yi karin haske. Matsalar ruwa a Zandar na da nasaba musamman ma da yanayin shimfiɗar ƙasa da ke da tauri da duwatsu a yankin, kuma wannan yanayi na da fiye da ɗaruruwan miliyoyin shekaru. sannan kuma akwai ƙarin dalilai kamar karuwar al'umma da wasu dalilai na sauyin yanayi kamar yadda kuka sani a yau sauyin yanayi ya sa ba a samun ruwa kamar a da haka kuma sauyin yanayi na kawo ragowar ruwan ƙarƙashin ƙasa sannan kuma akwai gurɓatar yanayi lalacewar ingancin ruwa amma kuma a yankunan duwatsu matsalar ta fi kasancewa da sinadarin nitrata a cewar ƙungiyar oms bai kamata ya wuce miligram hamsin ba ga kowane lita amma abun baƙin ciki a yankunan duwatsu na da magaram akwai tashoshin ruwa na furashi da suka yi rajistan har zuwa miligram 900 a cikin lita guda duk da haka akwai matakai da ake iya ɗauka a cewar masanin ilimin ruwa game da abin da ya shafi matakan da ya kamata a ɗauka abin da zai iya ce muku ya kamata a samu niyya ta siyasa cikin yankuna akwai albarkatu da yawa na ruwa musamman ma a arewaci kuna da shimfiɗar ruwa a madiyan da ke shafar jihar tano da na take ta cikin wannan yanki kuna da albarkatun ruwa ana iya zuba jari cikin waɗannan yankuna domin aikata su domin wata mafita mai karko game da matsalar ruwa ko ga matsalar zandar kuna iya zuwa wani wuri misalin kuna iya zuwa dakar ruwa suna da wuraren tattara su na tsawon ɗaruruwan kilomita me yasa ba za a yin su ba a nijar don haka dole sai da niyya ta siyasa domin warware matsalar ruwa har abada a zandar a halin yanzu birnin birnin zandar na samun ruwa ne daga wasu cibiyoyin tattara ruwan sai dai kash ba su iya biyan bukatun mazauna birnin da yawan su ya kai dubu ɗari biyar. tashoshin tattara ruwa guda uku ne da suke baiwa birnin zandar ruwa akwai gogo mashiya arunguza da kuma ganaram idan aka yi jimillar waɗannan ruwa su ne suke wuce milimita cuba dubu ishirin da biyu alhali kuma bukatu za su zuwa dubu talatin da biyu kenan akwai wani gibi na dubu goma na mita cube kamata a zuba jari kokari domin janyo ruwan ƙarƙashin ƙasa na yankin. Al'ummar Zandar dai za ta haƙura da wannan matsalar ruwa da take fuskanta kafin a samu mafita.